To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a uh, mun fara very late yau muna tare da Maulana Sheikh Hafiz Modibo wanda zai ci gaba da karatunsa mai take wahabiya wahabiyanci da wahabiya ko wahabiyawa da wahabiyanci insha Allahu halkar mu ta bakwai kenan wanda shak zai yi amma yau ku yi hakuri saboda yanayin lokaci ba za mu bude layin kira ba tun da farko muna faɗa za mu yi minti talatin ne abin da ya sawaka mana insha Allahu kamun Allah ya kai sabon sati assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya mulana shek wa alaikum assalam wa wabarakatuh sarki zaki da masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa wabarakatuh wa alaikum alhamdulillah ubangiji tabaraka godiya da ya sake haɗa mu a wannan shiri wanda muka yi wa take cewa wahabiyanci da wahabiyawa da kuma kasancewansu fitina a cikin duniyar musulunci wannan shi ne taken wannan karatu namu alhamdulillah kamar yadda masu bibiyan mu suka dai sani in basu manta ba muna karanta waɗansu ne daga cikin littattafai waɗanda waɗansu magabata suka rubuta kuma alhamdulillah wanda suka rubuta waɗannan littattafai ba 'yan ɗariƙa ba ne ba 'yan tijjaniya ba ne malamai ne kuma bi ma'anar kalima wanda duniya ta yadda malamai ne musamman wannan littafi a yanzu da muke karantawa wanda babban malami wanda ya kai matsayin mufti a ƙasar saudiya babban shehi ya rubuta shi mai suna sheikh ahmad ibn zini halal wanda mun faɗa cewa mufti ne a makka ka san kuma an ce mufti to kowane malami yana ƙarƙashinsa a ƙasar da yake to wanda ya rubuta wannan littafi mai suna fitinatul wahabiyya wato fitinan wahabiyanci kaga ba wata ja bane ba dan fayyado shehu ibrahim bane sannan kuma ba wata dariƙa yake rike da ita ba a'a gaskiya ce tsogoro kawai ya gani ya fitar yake gaya wa duniya kuma ya yi wa littafin ma suna da fitnatul wahabiyya fitinan wahabiyanci kaga da misali mu na yan dariƙa muka sa wa littafin suna sai a ce mun yi ne saboda dama muna da wani abu tsakaninmu da su to ba mu muka littafin ba wanda ya yi littafin a inda ake kwaso gubar wahabiyancin a can saudiya din to wanda ya kai mufti a wannan ƙasa shi ya yi wannan littafi to muna cikin wannan littafi irin yadda wahabiya ta fara kuma ta zama fitina a cikin musulunci wanda malam ya rubuta za mu ɗora akan abin da ya rubuta a darasin mu na baya mun yi maganan cewa shi muhammad ibn abdul wahab annajadiyu yakan ɗauko ayoyi waɗanda allah ya saukar da su akan kafirai wanda yake dangana wa dukkan wani mai imani in dai baya tare da irin fatawarsa baya tare da irin fahimtarsa sai ya ɗauki ayar da take magana kan masu bautan bunki zalla sai ya dangana ta akan waɗanda ba sa tare da irin fahimtarsa komin sallarsu kuwa komin su komin karatun su, to a wajen muhammad ibn abdul wahab bai wuce ya dangana musu shirka ko ya dangana musu kafirci ba to ga misalin da shi malam ya kawo a wannan littafi yake cewa cikin ayoyin da Muhammad ibn Abdul Wahhab yake ɗauka wanda Ubangiji ya saukar da su akan kafirai yana danganawa waɗanda suke masu imani sai ce misali kamar ayoyin nan allati nazalat fil mushrikina ala ahli tauhid wato sai ya ɗauko ayoyi wanda ta sauka akan mushrikai yana danganawa ma'abota tauhidi ma'ana kaɗai ta Allah sai ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون cewa ubangiji subhanahu wata'ala ne ke tambaya wai wa man aballu wane ne ya kai batacce kamar wannan mimman yad'u min dunillahi wanda yake bautawa wani Allah wanda yake kiran wani koma bayan Allah wanda ake kiran nan man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda ake kiran ake bautawa din ba za su amsa wa mai bauta musu ba har tashin alƙiyama in ji Allah wa hum an du'a'ihim ghafilun idan sun zo suna kiran su suna bauta musu in ji Allah to waɗannan gumaka ma ba su san suna bauta musu ba da irin kuma ayoyin wala taqu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk yake cewa ayar da Allah yake cewa kar ku ambaci wani Allah ko kuma kar ku bauta wa wani koma bayan Allah abunda ma la uka wala zurruka abunda ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba kamar farin Allah ta'ala walladina yaquna man la yastajibu lahum ila yawmil qiyama su waɗannan kafirai waɗanda suke kira suna bauta musu ba za su iya amsa musu ba har zuwa tashin alƙiyama yace wa amsalu hadhihi al-ayati fil qur'ani kathiratu yace misalai na irin waɗannan ayoyi a cikin alƙur'ani suna da yawa to amma duk waɗannan ayoyi da Allah ya saukarwa kafirai masu bautan gunki fa wanda mun sani bisa adalci irin na ubangiji subhanahu wata'ala hatta waɗanda ba su yadda da Allah ba in dai ba sa bauta wa gunki Allah baya dangana musu irin wannan ayoyi misali ahlul kitabi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ai ya tarar da Yahudawa su kuma ahlul kitabi ne to Allah idan ya tashi kiran ahlul kitabi sarki zaki saboda adalci irin na Allah da kuma karantar da musulmi yadda ya kamata su bi usulubi wajen da'awa hmm. baya kiran ahlul kitabi da mushrikai yakan kira su ne da sunan su ahlul kitabi sai ka yana cewa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabquna iwajan ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati Allah Allah ya dubi wanda suke da littafi tunda ba sa bautawa gunki su ba su yarda da annabi ba ne su yahudawa matsalansu ba su yarda da annabi ba amma cewa Allah sun yarda da Allah amma ba su yarda da manzo Allah ba to amma tun da sun yarda da Allah sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ke kiransu da sunan su ya kuma abota littafi idan an ce ma abota littafi yana nuna ma cewa masu addini ne masu ilimi ne to don adalci irin na Allah Allah da yayi mu fa yake mana wannan adalci amma Muhammad bin Abdul wanda bai da hannu akan kowa bawa ne su kamar sauran bayi amma ya ɗauko ayoyin da aka saukarwa masu bautan gumaka mutanen makka mushrikan makka a lokacin wanda mun sani cewa a lokacin ana bautan gumaka a ɗakin ka'aba za ka samu akwai gumaka ɗari uku da sittin a nan ne ma ubangiji yake gaya mana cewa a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata ukhra suna wa lata da uzza da manata a ka'aba akwai akwai gumaka guda ɗari uku da sittin sai su zo suna bauta musu to fa da su Allah yake magana amma mutanen yahudawa wanda annabi ya tarar a madina Allah yakan kira su ne da ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi amma saboda rashin adalci da kuma fitinan wahabiyanci da fitinan Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya dubi masu sallah ya ce waɗannan ayoyi da ake bauta wa gunki Allah ya saukar wa masu bautan gunki sai ya dangana wa masu imani masu sallah ga adalcin da Allah yake yi wa yahudawa duk da basu yarda da annabi ba amma mu saboda fitina irin na Muhammad ibn Abdul Wahhab yake ɗauko ayoyin da Allah ma baya kiran wanda suka yi musu da annabi da irin waɗannan ayoyi amma yana dangana wa masu sallah irin waɗannan ayoyi ya ce wai da mu Allah yake magana to shine mana yake cewa irin waɗannan ayoyi suna da yawa wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab yake juya su kamar yadda Qur'ani ya gaya mana yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ana juya ayoyin Alƙur'ani a bar inda suke a da su wani waje saboda yayi daidai da ra'ayinsa to waɗannan ayoyi dukansu suna magana ne akan masu bautan gunki da Allah idan da akwai adalci in ba neman fitina ba in ba neman batanci ba da Allah mu yan dariƙa wa muke bautawa Allah Allah muke bautawa ba mu yadda mun yadda sallolin mu guda biyar ne Hmm. ba mu ƙara ko ba sarki zaki ko mun ƙara ne ba mu ƙara ba mun yadda wato makka ita ce zuwa wajen aikin hajjin mu na'am ba mu canza waje ba mun yadda alqur'ani nan shine namu mun yadda annabi muhammadu shine namu mun yadda duk mun yadda ba mu canza komai ba amma sai a ɗauko ayoyi waɗanda suke magana akan ba su yadda da Allah ba ba su yadda da annabi ba ba su yarda da Alƙur'ani ba ba su yarda da aikin haji ba ba su yarda da azumi ba ba su yarda da zakka ba wai sai a ɗauko su a dangana su da mu a ce wai mu Allah yake magana kaga nan na farko an yi wa Allah ƙarya hmm. na biyu kuma duk duniya suna kallo suna ji za su gane cewa lalle masu wannan magana makaryata ne yaya za ka dubi mai bautan Allah mai yin salloli guda biyar ka ce wai yana bautawa gunki to wani gunki muke bautawa idan misali mutum yana ganin mun ce mu tijjanawa ne yan ɗariƙar tijjaniya idan an ce mu yan ɗariƙar tijjaniya cewa mun riko da ɗariƙar tijjaniya shine bauta to ai babu wanda zai tsira addini in dai riko da jagora bauta ne ai muhammad duk wanda suke wahabiyanci sun yarda muhammad ibn abdul wahab kenan ya zama gungin su yanzu duk wata wanda za su bayar sai sun ce ma ibn taymiya ya ce muhammad ibn abdul wahab ya ce kuma abin da zai baka mamaki wallahi albani abin da zaka faɗa ko annabi ya ce in dai ya saba da abin da ibnu taymiya ya faɗa ba za su yadda ba hmm. ashe su ma sun zama bauta da irin wannan bautan suke magana hmm. to sai Muhammad bin abdullahi ke juya irin waɗannan ayoyi yana dangana mana mu masu ɗariƙa tijaniya da sauran ɗariƙu na bayan Allah sufaye sarki zaki idan an ce riko da jagora a cikin harkar addini shine yake sawa mutum ya zama ya bauta wani Allah duk duniya babu wanda yake bauta wa Allah okay babu mm. babu misali zan bayar duk musulmi eh inda wannan hanyar za a bi to duk duniya ba mai bauta wa Allah kowa yana bauta wa wani ne mm. zan ba da misali ko ku sarki zaki duk duniya muna kara duk duniya duk musulmi ba wanda baya karatun alqur'ani okay amma idan za ka yi karatun ƙur'ani sai an tambaye ka wace irin wace ruwaya za ka karanta sai ka ji mutum ya ce zai karanta ruwayar warshu da Allah warshu sunan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ko ala sunan malami Qur'ani hmm. idan kace ce za ka yi karatun Qur'ani aka ce wani irin kira'a za ka yi sai ka ce ni kira'a annabi Muhammadu za ka yi to koran ka za yi domin baka kama layin da za ka karbe ka ba sai ka kira saboda Allah ya sa shi wannan yadda Allah yake ba kamar yadda ubangiji ya faɗa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah yana da wakilci akan komai to Qur'ani Allah ya wakilta malaman Qur'ani hmm. irin su Imam Wa irin su Imam Hafs irin su Qalun irin su Qumbul irin su Susi irin su Ibn Kasir irin Ibn Zukwan duk waɗannan malaman Qur'ani idan za ka yi karatu dole sai ka yarda cewa za ka yi koyi da ɗaya daga cikin waɗannan da Allah idan mutum ya ce ya yi karatun Qur'anin warshu da Allah sarki zaki ya zama bautawa warshi yake ko kuma karatun warshi yake ba a yana yana karatun warshi ne dai ba bautawa ko to kaga qur'ani ma kenan ba zai tsira ba yanzu tunda mun hada qur'ani da sunan wani in dai hada sunan dariƙar mu da shehu tijjani ne ya bata tijjaniya mm. to duk mai yin karatun qur'ani yanzu karatun qur'ani sai ya ɓaci. domin dole sai ya hada da karatun wani sai ya zo hada da sunan wani na'am sannan muna yin mazhabobi ko a ce ma malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hambaliya ko zahiriya ko ahmadiyya dukkan sunan da ana yi idan mutum ya ce yana mazhabar Imam shafi'i ko Imam malik yanzu kenan za mu war hukunci idan za mu irin wannan hukunci ya zama to mai bauta imam malik kenan ba haka bane hmm. idan tauhidi ne muna da su imam maturidi muna da irin su imamul ash'ari idan mutum yana tauhidi ya zama cewa ya dangana tauhidinsa da waɗannan ya zama ba Allah ke bauta ba kenan na'am to ala'ayyar hali su dai rashin fahimta ne da kuma son zuciya yasa suke kawo irin waɗannan abubuwa amma idan mutum ya duba ko a hankali ne mutum ya yi sallah biyar sarki zaki ka ce mar mushirki to waye bauta wa kake ce mar mushirki ka ko ba ilimi mai hankali ya san ƙarya mutum yake azumi ya kama mutum ya yi azumi ka ce mar mushirki to azumi ya bari ko kuma azumi ya ƙara ya ce to 29 na Allah goma kuma misali na shauci jani haka muke yi ba haka muke yi ba sannan ko wazifa muka zo muna yi sarki zaki hmm. da muke yi a wazifar mu a ciki akwai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dama wace ce kalmar tauhidin ne ba ita ce la ilaha illallah ba sai na'am to idan mun zo wazifar ita muke yi idan ma da misali kaddara mun ce shehu tijani muke bautawa to idan mun zo wazifa muka ce la ilaha illallah wato muna gaya wa duniya mun faɗi abu daban kuma mun karyata kanmu domin aikin mu ya mana ba muke yi hmm. to saboda haka sai Muhammad bin Abdul Wahab ya dauki irin wannan hali duk ayoyin da Allah ya saukar mu shirkai sai ka ji yana dangana wa waɗanda suke masu imani shi yasa idan ka lura zaka ga dukkan wanda suke riko da wahabiyanci a yau babu musulmi a wajensu babu musulmi a wurin sai wanda ya yarda da ra'ayi irin na Muhammad ibn Abdul Wahhab in bai yarda da shi ba wallahi sarki zaki duk sallarsa duk ibadarsa duk azuminsa wallahi ba musulmi bane a wurin su wannan gashi muna gani a kira malaman mukafirai, kafirai a ce mana mushrikai a ce mana yan bid'a wannan abun da suka gada ne daga wajen malamin su Muhammad bin Abdul Wahhab ba abun mamaki bane bayan malam ya kawo waɗannan misalai mu ne Allah muke bautawa kuma duniya ta ce da Allah muke bautawa sarki zaki in ba Allah muke bautawa ba ai ba za a ba mu visa mu je aikin haji ba ba za a ba mu visa mu je aikin umra ba tunda na sani har yau din nan sarki zaki maka da madina a rubuce ma idan ka je zaka gani ba a yadda kafin ya shiga ba a rubuce shai kabar na tuna kabar na tuna jiya ne ko shekaran jiya muka yi karatu jiya ne muka yi karatu shi aka sa saka bidiyo Malam Aminu Daurawa da yake cewa aka yi masa tambaya kan Salatul Ya ce wai eh. a ma'anansa ba ma'anansa Salatul Fati tana da kyau sosai. Amma shi matsalan ne cewa da aka yi inda aka karbo wannan Salatul Fati yadda aka samo ta. Shine matsala. Shine wani malami ya kira ni daga Italy. Ya ce don Allah isar da sako zuwa ga Malam Daurawa. In dai eh. sa tana da kyau cewa da aka yi inda aka karbo ta to ya yi hakuri shi a zuciyarsa a hankalinsa ya manta da inda aka karbo ya karanta amma ya eh. manta fara shi amma ya manta da inda aka karbo eh gaskiya amma tunda ma'anan to ire-iren abun da kake faɗan kenan shi ga an danganta ma wasu ababen da wala Allah ba haka bane sosai wato mafi yawa sarki zaki wallahi dubba wahabiyan da yake wahabiyancinsa don neman gaskiya hmm. wallahi yana gano cewa ɗariƙan nan akan gaskiya take tafiya inda matsala take kawai jahilan cikinsu waɗanda aka ɗora su akan ra'ayi su ne ba su gane me ake ciki ba amma misali sarki zaki a baya a da wace irin rigima ce ba a yi da su ba akan rubutun sha wace irin rigima ce ba a yi da su ba akan ɗaura laya hmm. amma yanzu da misali wanda suke neman gaskiya a cikinsu suka bayyana suka gane ba sun dawo sun ce lalle da rubutun sha da yin laya duk gaskiya ba ne amma har yanzu da nake ma magana sarki zaki akwai wanda har yanzu bai yarda rubutun sha gaskiya ba ne bai yarda laya gaskiya ba ne duk da cewa malamansa ma wahabiyawan sun yarda a sha rubutun sha yanzu misali zan bayar sarki zaki Shan abubakar mahmud gumi wanda duk wani mai jin izala a najeriya da ya yarda da shi ya sallama idan ka dubi tafsirin shek abubakar mahmud gumi ƙarshen suratul ahqaf inda ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa sa'atan min nahar bala fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun wannan karkashin wannan ayan in dai mutum ya rubi tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi hmm. Raddul Azhar zai ga ya rubuta wannan ayar da ayan ƙarshen suratul suratul nazi'ati ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha da waɗansu wato sunayen Allah bismillahil azimil halimi rabbul arshil a karim zuwa ƙarshe wanda Abdullahi ibn Abbasin ya bayar yake cewa duk macen da take naƙuda idan an rubuta masa waɗannan ayoyi da waɗannan sunaye na Allah in aka bata ta sha to za ta ayu cikin sauƙi Shan eh. Abu Bakar Mahmud sai ya kawo a cikin tafsirinsa ce idan mace tana naƙuda a rubuta a bata ta sha kaga ya yi ta hana shan mutum sha sosai to masu neman kwarin kuwa to masu neman gaskiya a cikin su suna gane gaskiyar kamar yadda malam aminu da yanzu ya faɗa ya ce salatul fati duk ma'anonin ta gaskiya ne ba mai jayayya da ita hmm. amma shi din ma ya ɗan yi kwararewa inda aka samo ta ne suke da magana eh. <laughs> to sarki zaki misali abin da za mu ƙara gaya wa malam aminu da warawa nan na'am da Allah kafiri ne namiji da kafira mace Eh, Shai kamin ka isar da sako bari mu saka bidiyo. To. Kamin ka isar masa da sakonsa. Mun taɓa tattauna da wani akan kalmar salatul fati. Sai karanto min ita yace malam me illa a cikin nan. Ni ma na karanta masa tunda na haddace ta. Na ce matsalar ba lafazin bane. Abu biyu ne matsalar. Na ɗaya da aka ce wahayinta akai. Na biyu da aka ce karanta ta yafi ƙur'ani dubu shida. duk wanda ya da wannan wallahi ba musulmi bane yanzu da ba lafazin ba lafazi ka aje shi komai kyan abu a lafazi idan aka jona shi ga wahayi kace wahayi ya za mu karɓi wahayi bayan annabi idan ka buɗe ƙofar wahayi bayan annabi to ka buɗe ƙofar annabta in ka buɗe ƙofar annabta ko ba za ka iya rufe ta ba idan shi wannan ya ce a masa wahayi ka yadda wani ya zo ce shi ma masa wahayi za ka yadda in ba ka yadda ba to me yasa ka yadda da wancan sannan ƙur'ani shi kaɗai ne maganar Allah a duniya kuma yadda Allah yake haka maganarsa take yadda ba wanda ya fi Allah to ko ba wanda ya fi maganar Allah yadda ba kama ga Allah to ba kama ga maganar Allah yadda Allah yake maɗaukaki haka maganarsa take maɗaukakiya ƙur'ani ba za ka gane illar da aka yi a nan ba sai ka ɗauki kwanakin shekara ka saka shi akan wannan adadin dubu ɗaya in an ce dubu ɗaya to shekara uku kenan idan za ka karanta alkur'ani kullum sai ka shekara uku cir za ka karanta shi sau dubu ɗaya kaga ba za ka karanta ƙur'ani dubu shida ba sai ka shekara nawa kana sauka kullum uku uku sau shida nawa uku sau shida shekara goma sha takwas shi muke kira 334 system a najeriya wanda ɗalibi yake shekara shida a firamare shida a sakandare hudu a university sai a bashi digiri to sai ka shekara goma sha takwas kullum ka sauke ƙwar'ani izo sittin sannan wai za ka kamo wanda ya karanta salatin fatihi kafa daya wanda ita ba ta kai sakan goma ba ya za mu yadda da wannan ai ba zai yi ba to kun ga inda matsalar mu take mu matsalar mu shine in ka kawo abin da ba Allah da manzon suka faɗa ba mu yadda ba kuma rashin yadda mu ba shi da wani alaka saboda haka wannan a takaice shine mu san wannan sikeli na ganin annabi allah ya sa mu ba annabi sau da kafa aƙidarsa ta zama irin tamu ibadarsa irin tamu mu'amalarsa zamantakewa allah kuma ya raya mu akan sunnarsa ya kashe mu akan sunnarsa ya rayu mu akan sunnarsa ya aiwatar da mu wajen yada sunnarsa da kare to shai kadeji To, uh, shai kamar wurin ka saka mute. Ka ha masha Allah. Yawa. Eh. To, alhamdulillah na ji bayanansa. Ka san abin da yake faruwa shine hmm. ya yarda da salatul fati. Amma cewa idan an karanta salatul fati kafa ɗaya ya fi saukan alkur'ani sau dubu ɗari shida. wato abin da yake faruwa abu biyu ne yake faruwa na farko rashin fahimtar maganar da ke cikin littattafan sufaye na hmm. biyu san zuciya yanzu a cikin jawahirul ma'ani maganar da yake din na salatul fati sarki zaki abunda ake faɗi akan salatul fati da yake magana ne mai faɗi ba shi muke yi ba ana magana ne akan salatul fati ta'adilu ne ba tafdulu ba akwai bambanci tsakanin ta'adilu da kuma tafdulu yau in an ce ta adilu tana daidai in an ce tabdilu kuma tafi to abun da shehu tijjani ya yi magana a cikin salatul fati a cikin jawahirul ma'ani akwai wani littafi na maulin mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anu wanda ya kiransa da suna wato allawami littafin shehu ibrahim a a albuduru sa'i kai nake ba albuduru sa'i na maulin mushe ibrahim ya yi bayani akan karatun salatul fatin nan da magana da take cikin jawairu ma'ani dalla dalla filla filla mu kira da muke wajen wahabiyawa masu son yin magana akan salatul fati su koma su dubi irin waɗannan littattafai su gane abin da ake magana ba su ɗauko larabci kawai haka su fassara abin da ransu yake so abu na farko kenan abu na biyu da zan dan faɗa kaɗan dan kai hmm. magana da ake akan salatul fati abin da shehu tijani yake magana radiyallahu anhu da wani daga cikin muridai ya ji bayanin salatul fati a wajen shehu tijani radiyallahu anhu sai yake ce shehu tijani to idan haka ne shehu tijani mu bar karanta qur'ani mana mu koma karanta suratul fatiha yace kul yace ayar qur'ani maganar Allah yadda Allah ya fi kowa haka kuma maganar Allah ya fi na kowa salatul fati bai kawo mamana qur'ani ya girmi gama shi da wani abu to sai shehu tijani ya bayani yake cewa inda matsala take shine duk mai karatun alqur'ani da yake ƙarya yana zalunci yana sata yana shan giya yana cin amana yana karya alƙawari, in dai mutum yana karatun qur'ani yana sakon Allah to ya sani ba qur'ani tsine mare ke hmm. misali mutum yana karya ya karanta alqur'ani sai mutum ya yi su'ayar da take cewa ala la'natullahi alal kazibina Allah tsine wa makariyata shi ko yana cikin makariyata ko kuma azzalimi ne yayi so kan ayar da take cewa ala la'natullahi alal zalimina Allah ya tsine wa masu zalunci kuma yana zalunci shehu tijani ya ce me irin wannan karatun alkurani yana tsine wa kansa madadin ya samu lada ya dawo yana tsine wa kansa barin karatun qur'ani ya fi mar shi kam ya karanta salati ya fi mar hmm. saboda babu wata ka'ida akan karanta salati to irin waɗannan maganganu ne amma suke kasa ganewa saboda san rai da rashin fahimta yasa suke kawo wannan magana to amma dai mu koma kan magana mu zan fara ta farko idan misali kamar da malam Aminu Daurawa ya faɗa Allah zaka musu da alheri cewa ya yarda da lafazin salatul fati ya yarda da ita abu abu ne mai kyau amma maganar wahayi da kuma maganan cewa ta bi Qur'ani sau dubu ɗari shida a nan yake da magana to tunda ba muna magana ne akan tattaunawa akan jawahirul ma'ani ko kuma akan salatul fati ba in dai ya yarda cewa lafazin salatul fati kyawawa ne salati ne mai kyau to ai sai ya yarda cewa salati ne mai kyau in an yi ba a yi laifi ba misalin da zan bayar shine sarki zaki mutum ne ya zama ba musulmi ba matarsa ba musulma ba sai suka yi aure suna kiristoci sai suka haifi ɗa musulmi da Allah iyayen za a duba a rusa mar musuluncinsa ko kuma za a karbi musuluncinsa a bar shi da iyaye a bar iyaye a matsayinsu za a karbi musuluncinsa a bar iyaye da matsayinsu ne to tun da shi bai yarda da inda ba ce ta fito ba amma ya yarda ta tana da kyau to ya bar ta tana da kyau din ta ce mutanen ta tana da kyau mana in ya yarda kuma tana da kyau ba yaudara yake yi ba ba ƙarya ne, wata rana in ya zo majalisin sa mu ji ya karanta salatu fati inda ya yarda salatin annabi ne da gaske ni ba a shiga zuciyar mutane a bincika amma sau da yawa mutanen nan in sun fito sun faɗi magana wani lokaci wallahi akwai tambaya a ciki akwai tambaya inda gaske ne abinu Aminu Daura yake ya yi da salatul fati tana da kyau wata rana idan ya zo karatunsa mu ji ya karanta salatul fati in an tambaye shi ya ce a tana da kyau inda aka karbo ne bai gamsu da ita ba kamar yadda musulmi da ya fito daga tsakanin waɗanda ba musulmi ba dole a karbi musuluncinsa a yadda kuma da addininsa to wannan dai a takaice ana nuna mana cewa ɗariƙan mun nan da muke yi ɗariƙa ce ta gaskiya kuma sarki zaki salatul fati ko da yake magana ne mai faɗi amma dai maganganu ne wanda suke masu yawa a kanta in mun tsaya kuma za su ci mana lokaci bari mu dan ƙara karatun mu kaɗan tun da dama mun yi magana a kan cewa za mu dan taɓa karatun ne saboda eh. yanayin dorin mu ko na'am saura mana minti eh yawa saura mana mintuna kaɗan ai na'am eh to shine sai malam yake faɗa a cikin wannan littafi mai suna fitnatul wahabiyya yake cewa wa amsalu hadhihi al-ayati fil qur'ani kasiratun misalan irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani suna da yawa wanda muhammad ibn abdul wahab yake kawo yana dangana wa yan a ƙarshe sai ke cewa faƙala muhammad ibn abdul wahab muhammad ibn abdul wahab yake cewa man istaghasa bin nabi sallallahu alaihi wa sallama aw bi ghairihi min al anbiya'i wal awliya'i was salihina aw nadahu aw sa'alahu ash-shafa'ata fa innahu mislu ha'ula'i al mushrikina wa yadkhulu fi umumi hadhihi al ayat yake cewa Muhammad ibn Abdul Wahhab yake faɗi cewa duk wanda ya nemi taimako ya nemi ɗauki daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama misali tawassuli kenan To Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan ra'ayinsa ne kamar yadda muka ga sauran mabiyansa a haka suke rayuwa to duk yace duk wanda ya nemi istighasa ma'ana neman ɗauki wajen annabi ko kuma wajen wani annabi daga cikin annabawa ko waliyai ko salihan bayi ko kuma ya kira sunan annabi ko wani annabi ya nemi cetonsa ya nemi ɗauki a wurinsa to fa innahu mislu haula'i mushrikina duk wanda ya nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na annabawa ko na waliyai ko na salihan bayi shi ma yana nan kamar waɗannan mushrikai ne hmm. wa yadhkuru fi umumi hadhihi ayat zai shiga cikin waɗannan ayoyi da ya karanta mana a baya sannan waja'ala ziyarata kabrin nabi sallallahu alaihi wasallama وغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مثل ذلك yace da ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu da ziyarar waɗansu annabawa ko waliyai ko salihan bayi yace misalinsa duk yana shiga ne ga wanda ya je ziyarar waɗannan kaburbura kamar waɗanda suke bautawa gunki ne anan sarki zaki da masu magana ne akan tawassuli da annabi sallallahu ko kuma tawassuli da annabawa ko waliye ko salihan bayi wato ina mamaki kwarai musamman ga wahabiyawa duk da dai mun sani Allah ya jarrabe su da san zuciya mutumin da yake musu ko yake inkarin za a nemi taimakon manzan Allah ko wani manzan Allah wannan abu ba a cike yake sarki zaki hmm. ba ma wai hadisi ba balle mutum ya ce maka a'a hadisi ne da'ifi to ba maganar hadisi bane ba ayoyin Alƙur'ani ne suka tabbatar mana da tawassuli da ba ma annabi ba ba ma annabawa ba da waɗansu kayayyakin annabawa ma Alƙur'ani, misali zan bayar guda ɗaya idan muka dubi cikin suratul baqara ƙisar qaluta a kissar annabi Musa da annabi Harun da aka kawo mana cewa wa qala lahum nabiyyu inna ayata mulki an yatiyakum tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu haruna tahmiluhu al malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin cewa da aka nemi a nada musu annabi sai Allah yake cewa to wa qala lahu nabiyyu inna ayata mulki alamun mulkin annabin da zan baku inji Allah an ce kuma tabutu zai zo muku da wani akwati inji Allah bai ke maganar nan a cikin wannan akwati fi mm. sakinatun rabbikum akwai waɗansu abubuwa na nitsuwa a cikin wannan akwati daga ubangijinku sannan wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna a cikin wannan akwati akwai waɗansu ‘yan kayayyaki wanda annabi Musa ya bari da annabi Haruna waɗannan abubuwa da suka bari an ce irin sandan annabi Musa ne da irin allunan attaura da waɗansu takalma da waɗansu ‘yan huluna da wasu 'yan kayayyaki ne abin da muke cewa ta misali irinsu ne ba a cikin wannan akwatin amma wannan akwatin idan suka ɗauke shi sarki zaki suka tafi da shi wajen yaƙi suka ce Allah dan albarkacin wannan akwati ka taimake mu to sai sun yi nasara a wannan yaƙin saboda albarkacin kayayyakin annabi Musa da kayayyakin annabi Haruna ba fa annabi Musa ne a akwatin ba ba annabi Haruna bane ba akwatin kayayyakin su ne ba amma da albarkacin akwatin Allah ma sai da ya kira akwatin fi sakinatun min rabbikum akwai nutsuwa a cikin wannan akwati daga ubangijinku to don Allah sarki zaki ai tawassuli da akwatin da yake da kayayyakin annabi Musa da annabi Haruna alaihi assalam Allah ya bada dauki da albarkacin wannan akwati ina tunanin ga annabi Musa ko annabi Haruna ina tunanin ga shugaban su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta ina mutum zai ce ba ni ma albarkar annabi inde ni abin da nake faɗa ɗaya ne sarki zaki duk mutumin da ya ce ba a cewa albarkan annabi to shi din ne ba shi da albarka shikenan kamar mutum ne talauci ya buge shi bai da sisi ya ce kai wallahi gari ya cuta ba kuɗi a gari da Allah sarki zaki idan mutum ya ce ba kuɗi a gari gaskiya ya faɗa ko gari yayi a bai da bai da kuɗi dai bai da kuɗi dai ba dai a gari bai da kuɗi mana bai da kuɗi dai to saboda ga idan mutum ko ba a cewa albarkan annabi yana gaya ma shi din ne ba shi da albarka na'am na'am amma a wajen bin Abdulrahman duk wani abu da za a ce albarkan annabi ba a yi hmm. to abin da zan rufe daya akwai babban babban malamin wahabiya ana kiransa Imamu Zahabi yana da babban littafi mai suna Siyaru Alamin Nubala a wannan littafin sarki zaki ya kawo kissar abun da ya faru wata rana a wani gari ana kiran sunan garin kartanka sai aka yi fari na rashin ruwa aka roƙi ruwa aka roƙi ruwa ba a samu ruwan sama ba sai wani yake ba da shawara ya ce ina ba da shawara a je samarkanda akwai kabarin imamul bukhari a je a yi tawassuli da imamul bukhari a kabarinsa a roƙi allah ruwa allah zai ba da ruwa sarki ya karbi shawara aka je aka yi tawassuli da kabarin imamul bukhari aka roƙi Allah ruwa ba su bar wajen ba ruwa ya sako sai da suka yi kwana uku ba su iya dawowa garin su ba saboda ƙarfin ruwan sama da albarkacin kabarin imamul bukari wannan fa Imamun zabi ya kawo a cikin siyaru alamin nubala an je kabarin imamul bukari an roƙi Allah ruwa Allah ya ba da ruwa sai da aka yi sati kai sati aka yi ana ruwa tsakanin kartanka da samarkanda kilomita uku ne amma sai da suka yi sati ba su iya dawowa garin su ba saboda ƙarfin ruwan sama sun je sun yi tawassuli da kabarin imamul bukari Allah ya ba su ruwa kuma wanda ya kawo wannan kisar yana cikin manya-manyan malaman wahabiya mai suna imamu zahabi mai littafi siyaru a alamin nubala ya kawo wannan isar to Allah wanda ya ce ba tawassuli da annabi ai shi ya makara saboda haka Muhammad bin Abdul wannan shine ra'ayinsa ba a tawassuli da annabi ballantana ma wani annabi to wannan ya ce duk wanda ya je ya tawassuli da annabi ko ya ziyarci kabarin annabi ko wani daga cikin annabawa ko daga cikin waliyai to ya zama mushirki wanda yake bautan gunki wanda dama wannan sun saba gaya mana amma dai mu ba mu mushirkai bane mu masu bautawa Allah ne saboda haka wannan kaɗan kenan daga cikin abin da zamu karanta a yau insha Allah za mu dora a cikin wannan littafi a rana ya ce idan Allah ya kai mu ranar litinin insha Allah kira da kuma jawo hankali da za mu yi wajen waɗanda suke dangana wa masu imani shirka su yi a hankali ƙarshen ta aje lahiran nan fa mutum ya kasa gane inda ya sa kansa wanda yake gani mu shirkar nan su samu tsira shi ya tsaya ya makale dalili duk sanda ka ɓata ma wani suna mutum yana sallah yanzu misali sarki zaki Allah mun gode wa Allah alhamdulillah sarki zaki Allah ya yi mana baiwan Qur'ani ba alfahari muke yi ba godiya Allah ne har hmm. tahabbusun bi ni'matillahi mu hmm. Ushehu jani Allah ya kara masa yadda shekaran sa bakwai ya haddace Alƙur'ani sarki zaki. mu Ushehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zama ma haddacin Alƙur'ani ne zama ma haddacin Alƙur'ani ne shi ma haddacin Alƙur'ani ne sa sama da saba'in ma haddacin Alƙur'ani ne sa duk inda ka je ma ta Alƙur'ani ne dan Allah sarki zaki Allah ya rasa inda zai ɗauki qur'ani ya cusa ta cikin mushrikai. <laughs> Akwai mamaki. abin da mamaki a sarki Allah ya ɗauki Qur'anin nan mai tsarki wanda yana cewa la ya masu illal Haruna. Mm. ba mai taba wannan alqur'ani sai mai tsarki amma Allah ya ɗauki Qur'ani ya cusa a cikin mu muna mushrikai anya ko wannan abun hankali zai kama akwai magana to saboda haka alhamdulillah mu dai mun san matsayin mu mu dai masu yawan la ilaha illallah ne shedan da aka mana ma yan la ilaha illallah ake ce mana na sha ba da misali sarki zaki don ka gane mu la ilaha illallah ita ce gatan mu hmm. da za ka je wani gari cikin garuruwan mu baka taba zuwa garin ba ba ka da masauki ka tare me wanda yake kabu kabu ko na mashin ko na taxi ko na keke napep ko na wani bas hakan nan ka ce da Allah ina so kai ni masallacin yan la'ila dan Allah sarki zaki wani masallacin da ke ka wallahi masallacin yan dariƙa yan dariƙa ma na tijaniya Mm. to ka ji wani gata mu an mana shaidan yan la ilaha illallah in ka inda kace akai ka masallaci yan la ilaha yanzu ba yan maman mu yan baban mu bane a mu yan la ilaha illallah mm. to wai yau dan la ilaha illallah ake cewa mushriki to ya zai zama musulmi yanzu wanda ya ce mana mushriki idan mun ce mana mun ji siyasa, muna so za mu musulunta gaya mana kalmar da za mu shiga musulunci karshe da ya ce mana la ilaha illallah sai mu ce masa haba malam ɗari uku muke yi kullum ba mu zama musulmi ba sai kwaya ɗayan da za ka gaya mana ita za ta da mu musulmi sai ya kamata mutane su bar abin da ke gaban eh, su yi abin da ke gaban su su bar abin da ke gaban waɗansu su yi abin da suka fahimta muna fata Allah taimake mu Allah ya tabbatar da mu akan digadigan gaskiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za mu tsaya nan insha Allah Allah ƙara mana lafiya amin amin jama'a koya ku yau ba za mu ɗauki kira ba saboda yanayin lokaci eh kamar kana farko shi yasa shek zai mana addu'a in Allah ya da samu Allah za mu bude layi ah, to shek Allah kara lafiya amin shek Allah ya kara ah, Allah ya kara karabi Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam lafiya Allah ba mu zama lafiya dukkan damuwoyi da yake fama da su Allah dauke mana marasa lafiya mu gida Allah ba su lafiya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi fatimi wa uglim والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode